har yanzu dai muna cikin littafin nan mai suna Dukun Zuma na Abdul Aziz Sani Madakin Gini. Idan ba manta ba, mun huta ne a inda muka ce, a saman rufin falon kuwa waɗansu irin fitilu ne sama da guda dubu ɗaya waɗanda su ma da lu'u-lu'u aka yi su sai sheƙi da walwali suke. Baya ga wannan wani irin ƙamshi na tashi a cikin falon wanda mutum bai san ko daga ina yake fitowa ba. Duk inda almajirin ya duba a cikin falon sai ya ga kuyangi ne tsala-tsala suna ta hidimar goge-goge da gyare-gyare tabbas wannan wuri ya cika aljannar tsakiyar duniya. Ko da suka iso tsakiyar falon, sai Larbisa ta duba almajirin, ta ƙara da cewa ya zauna bisa ɗaya daga cikin kujerun falon. Almajirin ya dubi kujerar, sai ta yi masa kwarjini ainun, ya ga cewa shi dai bai kasance ba basarake ba, ina shi ina zama akan irin wannan kujera. Kawai sai ya zauna a ƙasar dirshan bisa wannan darduma mai taushi. Ko da ganin haka sai sarauniya larbisa da kuyanginta suka bushe da dariya domin ba su taɓa ganin wanda ya yi wannan ƙauyancin ba. Sarauniya larbisa ta dubi shugabar kuyanginta wacce ake kira da suna Holera. tana mai cewa da ita a ji a kawo baƙona duk irin kalar abincin da yake gidan nan. Hulera ta ƙara da cewa an gama ya shugabata. A nan muka huta kuma za mu ci gaba. Nan take hulera ta juya ta fice daga cikin falon, ita kuma sarauniya larbisa sai ta duba almajirin tana mai cewa da shi. Bayan ka huta zan dawo gare ka da yamma domin mu yi ‘yar hira kafin na sallame ka ka tafi saboda ka zo mini da bayani wanda ya jefa ni a cikin wasu wasi lallai ba za ka tafi ka bar ni a cikin duhu ba ko ta gama faɗin hakan sai sarauniya larbisa ta wuce izuwa can cikin turakarta sai da ta jima tana tafiya sannan ta kule almajirin ya daina hangota nan fa almajirin ya shiga saƙar zuci yana mai cewa a ransa wai shin yaya cikin turakar sarauniya larbisa za ta kasance a kyau da ƙawatuwa lallai dole ne ya ninka nan falon a komai. Jim kaɗan da tafiyar sarauniya larbisa sai ga waɗansu kuyangi daban su goma sha biyu sun shigo cikin turakar kuma kowace na ɗauke da ƙaton farantin abinci. Akan kowane faranti akwai abinci kala shida nan take yangin, suka ajiye wa almajirin farantan abincin a gabansa suka juya suka fice. Ba tare da jiran komai ba almajirin ya buɗe farantin farko da ke gabansa kawai sai kama cin abincin hannu baka hannu ƙwarya. Cikin daƙiƙu kaɗan ya cinye abincin da ke cikin kwanukan shida gaba ɗaya. al'amarin da ya firgita gaba ɗayan yangin da ke cikin falon kenan suka fara tunanin anya kuwa wannan almajiri mutum ne a iya zamansa a gidan sarautar ba su taɓa ganin mutumin da ya taɓa cinye ko da kwano ɗaya ba na abinci kasancewar kwanukan manya ne kuma cike suke taf da abincin sautari sai mutane biyar sun taru suke iya cinye abincin kwano ɗaya. Lokacin da almajirin ya gama da abincin farantin da ke gabansa, sai ya janyo wani farantin ya gwamutsa abincin kwano shidan akan farantin guda ya kama ci. Nan da nan ya ƙarar da abincin ya janyo faranti na uku ko daga nan haka sai gaba ɗayan kuyangin suka firgice suka ruga wajen falon Aɗimauce mauce suna ihu kuma suka tsaya a can bakin ƙofar falon suna leƙen almajirin. Abu dai kamar wasa sai da almajirin ya cinye gaba ɗayan abincin da ke kan farantan goma sha biyu. A sannan ne almajirin ya yi gyatsa. dama an kawo masa ruwan inibi a cikin tambulan guda ko da ya kafa tambulan ɗin a bakinsa sai ya yi masa kurɓa uku ya zuke shi duka shi kansa wannan tambulan ɗin sau tari idan aka ci ko shi da ruwan inibi komai yawan bakin da suka zo gidan ba sa iya shanye shi gaba ɗaya sai aka sun rage wani abu sada yangin. suka ga almajirin ya shanye inibin sai suka ƙara ɗimo cewa suka ruga izuwa cikin gidan sarautar suna ihu da faɗin cewa tabbas aljani ne a cikin falon sarauniya ba mutum ba ne ko da jin wannan bishara sai da karin tsaro na gidan sarautar suka zare takubansu suka ruga izuwa cikin falon na sarauniyar larbisa suka yi wa almajirin ƙawanya al'amarin da ya yi matuƙar baiwa almajirin mamaki kenan kuma ya tsorata shi domin bai san laifin da ya yi ba har da aka zo aka yanyame shi haka. Ana cikin wannan hali ne labari ya riski sarauniya Larbisa bisa abin da ke faruwa. Ko da Larbisa ta ji wannan abin al'ajabi sai ita ma ta cika ta tsananin mamaki. Cikin hanzari ta miƙe tsaye daga kan kujerar da take zaune, ta taho cikin falon nata. Da shigowar ta cikin falon, ta iske dakarunta sun yi wa almajirin ƙawanya suna tsuma ba tare da sun afka masa ba ga dukkan alamu su ma sun tsorata ne bisa ganin gagarumin aikin da ya yi nan take sarauniya larbisa ta dakawa dakarun ta tsawa suka jajja da baya har ta hango almajirin zaune a tsakiyarsu yana kyarma cikin alamun tsananin tsoro har ya ji sharkaf da gumi al'amarin da ya baiwa larbisa tsananin mamaki kenan nan take ta gamsa a cikin zuciyarta cewa lallai wannan almajiri ba aljani ba ne mutum ne domin inda aljani ne babu abin da zai sa ya tsorata bisa ganin dakarunta izuwa kansa larbisa ta dubi dakarun nata da dukkan kuyangin da ke cikin falon ta ƙara da cewa kowa ya fita ya bar su cikin gaggawa suka bi wannan umarni falon ya tsit tamkar mutuwa ce ta gifta A wannan lokaci ne Larbisa ta taka ta je har dabu da almajirin ta zauna tana mai yi masa wani irin kallo. Na rashin yarda tana mai cewa, ya kai wannan tsoho, ba ni labarinka, ka sanar da ni komai bisa gaskiya, idan kuwa ka yi mini karya, ba za ka fita daga nan a raye ba. Lokacin da almajirin ya ji wannan tambaya, sai ya yi ajiyar numfashi nan da nan idanunsa suka ci ko da ƙwalla har hawaye ya su fito masa sannan ya dubi sarauniya larbisa ya ƙara da cewa ya ke wannan sarauniya ki sani cewa ni dai sunana Husailatul Marwasu kuma na fito ne daga can kudancin duniya a wata ƙasa da ake kira Madinatul Sawaba mahaifina ya kasance kasar gumin matsafi wanda ya yi nisan kwana a duniya domin sai da ya shekara 443 a duniya sannan ya mutu a lokacin ina ɗan shekara shida kacal a duniya kuma ni ne ɗan auta kuma tun ina jariri uwata ta mutu ta bar ni a wannan lokaci ragowar 'yan uwana su hudu duk sun haura shekara goma sha daga mai shekara ashirin sai mai ashirin da 'ya'ya waɗannan yayyanawa sun taso da hikima game da sauran ɗaukar ilimin tsafi a wajen ubanmu nan da nan kowannensu ya zamo shahararren boka ni kuwa sai na taso da dakikanci duk abin da aka koya mini ba na iya yi ko karanta mini ɗalasman tsafi mahaifina ya yi ba na iya biyawa kamar yadda ya biya haka kuma na kasance malalacin gaske ba na iya yin aikin komai ko da kuwa sharar gida ne bisa wannan dalilin ne shauran 'yan uwana suka tsane ni bugu da ƙari sai na taso da tsananin cin abinci mai yawan gaske amma kuma idan na ci na ƙoshi ina iya yin kwana ashirin da ɗaya ban ƙara cin komai ba sai dai na sha ruwa wani abin ban mamaki kuma shine a tsawon kwana ashirin da ɗayan ba na kawar da buƙatar bawali ko bayan gida sai da ta kai cewa na cinye gaba ɗayan abincin da ke gidanmu wanda mahaifinmu ya tanada a rumbu wanda a takaice za mu iya shekara goma muna amfani da shi duk wannan halayyatawa ba ta taɓa sa mahaifina ya tsane ni ba face ma yana daɗa nuna mini soyayya da janyo na a jikinsa su kuwa yan uwan nan nawa sai hakan ya sa suka daɗa tsanata ya zama na cewa idan mahaifinmu ya aike mu cikin gari ko kasuwa sai su yi mini dukan tsiya akan hanya wani lokacin ma wani lokacin ma dukan kawo wuka suke yi mini har sai jama'ar gari sun kwace ni sai dai a dawo da ni gida jina-jina kafin a kawo ni gida sai yan uwan nan nawa sun riga ni komawa su ce da mahaifinmu sun haɗu ne da abokan gabar mu. ‘ya'yan wani bokan garinmu an fafata yaƙi so uku hakan na faruwa don haka sai mahaifin nawa ya hana ni fita ko'ina ya zama na cewa kullum muna tare da rana ko barci mahaifina zai yi sai ya tabbatar da cewa ina kwance a kan kirjinsa a kullum idan na tuna irin yanayin halittar da na taso a ciki ta daƙiƙanci lalaci da cin tsiya sai na kama da tsananin baƙin ciki na yi ta kuka shi kuwa mahaifin namu sai ya yi tararrashi na yana mai cewa ya kai ɗana ka yi sani cewa akwai ranar da za ka rabu da duk waɗannan matsaloli amma sai a bayan mutuwata bayan ka yi wata doguwar tafiya lallai kafin mutuwata zan sanar da kai ɓangaren da za ka je a cikin duniya domin ka rabu da wannan matsaloli a sannan ne za ka sami wata gagarumar ɗaukaka irin wacce ni kaina ban samu ba haƙuri da duk irin musgunawar da 'yan uwanka za su yi maka daga nan har izuwa ranar mutuwata domin haƙurin naka shi ne zai kai ka izuwa kan tafarkin ɗaukakarka. Na sani cewa ‘yan uwanka ba su da wani buri wanda ya fi su halaka ka, saboda ya zama na cewa ba za ka mallaki komai ba daga cikin dukiyar da na tara. Babu yadda ba su ba don su halaka ka, amma sun kasa, domin ina baka kariya ta musamman. Duk abin da ke faruwa a yayin da kuka fita kasuwa ko cikin gari ina gani daga nan a cikin madubin tsafina duk sa'ad da kaga jama'ar gari sun zo sun ce ciranka a hannun yan uwanka to ba mutanen gari ba ne ni ne na rikide zuwa siffar mutane na zo muku wannan bakar wahalar da kake sha a hannunsu ita ce alamun samun ɗaukakar ka ta nan gaba a duk sa'ad da mahaifin namu ya zo nan a zancensa sai na fashe da kuka ina mai cewa ya kai abbana yanzu idan ka mutu waye zai iya ci gaba da ciyar da ni alhalin yanzu ma kana ciyar da ni ne da ƙarfin sihirin tsafinka idan baka nan ya za a yi na tsira daga sharin yan uwana da jin wannan tambaya sai mahaifina ya yi murmushi ya ƙara da cewa na yi maka alkawari ko a bayan raina ba za ka fuskanci matsalar komai ba kuma ba za ka sha wahala ba ta dogon lokaci haka dai mahaifina ya ci gaba da na yana ba ni baki a duk sa'ad da nake cikin damuwa ko tashin hankali wata rana da farkon dare sai mahaifina ya kamu da tsananin rashin lafiya har ya kama kumallon jini nan fa muka haɗu mu biyar ɗin nan a kansa a lokacin da hankali na ya yi matuƙar dugun zuma na fara kuka su kuwa sauran 'yan uwana ko kaɗan babu alamar wata damuwa a fuskarsu kawai sai suka kama yaƙi mahaifin namu ya dubi sauran 'yan uwan nawa yana mai cewa da su ku tafi zuwa cikin daji ku nemo mini ganyen bishiyar suljara shine kaɗai abin da za a jika mini na samu sauki. ko da jin wannan batu sai hankalin 'yan uwan nawa ya tashi babban cikinsu ya dubi mahaifin namu cikin alamun matukar damuwa yana mai cewa ya kai abanmu ka sani cewa ganyen bishiyar suljara yana da matukar wuyar samu a duk cikin dazuzzukan garin nan za mu iya kwana a daji muna neman sa da jin haka sai mahaifinmu ya fusata ya ƙara da cewa shin yanzu wahalar da za ku sha a daji ta fi lafiya ta muhimmanci kenan a wajenku idan har ba za ku tafi neman wannan ganye ba yanzu take dukkan sihirin tsafin da kuka mallaka kuma na ƙone dukkan dukiyata da ke cikin gidan nan ko da jin wannan batu sai ‘yan uwan nawa suka juya suka fice daga cikin ɗakin suna gunguni cikin fishi sai bayan ‘yan uwana sun daɗe da tafiya dajin sannan mahaifina ya miƙe zaune da ƙyar sannan ya janyo ni zuwa jikinsa ya rungume ni akan ƙirjinsa kawai sai na ji hawayen idanunsa na zuba akan fuskata cikin ƙarfin hali ya buɗe baki yana mai cewa ya kai ɗana ka saurara da kyau ka nutsu ka ji jawabin da zan yi maka idan har ka riƙe abin da zan gaya maka yanzu lallai za ka samu ɗaukakar da ta fitawa ma kai sani cewa na aiki yan uwanka ne zuwa can daji domin na sami damar da zan sanar da kai babban sirrin da na adana maka a cikin zuciyata tsawon shekara da shekaru ka sani cewa tsananin ƙaunarka da tausayinka da nake ji bisa yanayin halittar da ka kasance ni yasa na adana maka wannan babban sirri a yau kuma nan ba da daɗewa ba wa'adina zai cika na bar wannan duniya da zarar ka gana mutu ka yi sauri ka shiga cikin turakata ka dafa bakin akwatina na ƙarfe da hannunka na hagu Taki akwatin zai buɗe zaka ga wata jakar fata a ciki sai ka ɗauki jakar ka rataya ta a faɗar ka ka fice daga cikin gidan nan kana fita za ka ga gidan nan ya nutse zuwa cikin ƙarƙashin ƙasa ya ɓace ɓat tamkar bai taɓa wanzuwa ba a wajen daga nan sai ka juya ka nausa yamma ka yi ta har ka fita daga cikin garin nan ka nausa daji duk iya tsawon tafiyar da za ka yi kada ka yi waige ko da za ka ji sukuwar giwaye a bayanka duk inda ka gamu da mutum ko aljan kada ka yi masa magana kuma idan aka yi maka magana kada ka amsa ba za ka riski wani gari ba sai bayan kwana ashirin da ɗaya kana shiga garin ka buɗe wannan jaka taka za ka iske babu komai a cikinta face dinare mai yawan gaske sai ka nemi abinci mai yawa wanda zai ishe ka har ka ƙoshi ka siya amma ka tabbata cewar a ɓoye za ka cinye wannan abinci ba a gaban jama'a ba kada ka kuskura ka kwana a wannan gari da zarar ka ƙoshi sai ka yi harama ka sayi doki ka hau ka ci gaba da tafiya ina mai tabbatar maka da cewa sai ka shekara arba'in da biyar kana wannan tafiya kana ta keta dazuzzuka da birane a sannan ne zaka cika shekara hamsin da ɗaya a duniya kuma a wannan lokaci ne guzuran da ke cikin jakarka zai ƙare ka isi wani babban birni inda wata mashahuriyar sarauniya ke mulki sannan ne yunwa za ta gallabe ka don haka ka nemi hanyar gidan sarauta kana zuwa fada ka wuce kai tsaye zuwa gaban karagar mulki kana mai yin bara kana cewa waye zai ciyar da kai yanzu ni kuwa na ciyar da shi iya rayuwarsa tabbas wannan sarauniya za ta sa a baka abincin da za ka ƙoshi bayan nan ka tambaye ta babban burinta na duniya lallai za ta zo maka da batun wani littafi wai shi tsatsuba lallai kai ne za ka yi jagora bisa tafiyar da za a yi ta neman wannan littafi tabbas za ka samu wannan littafi har buƙatar wannan sarauniya ta biya a sannan ne za ka samu lada mai tsoka daga wajen sarauniyar kamar yadda ta yi alkawarin za ta bayar ga wanda duk ya samu mata littafin tsatsuba a cikin tafiyar da za ku yi ne za ka samu ɗaukaka irin wacce babu wani boka da ya taɓa samunta har duniya ta shuɗe ba za a manta da kai ba a cikin tarihi amma ka sani cewa za ku sha tsananin ba a cikin wannan tafiya kuma za ku ga abubuwan al'ajabi da yawa sa'ad da mahaifina ya zo nan a zancensa sai na cika da tsananin mamaki na dube shi cikin alamun rashin fahimta ina mai cewa ya kai abana. yanzu ni da nake malalaci matsoraci kuma da ƙiƙi ya za a yi na iya jagora a cikin wannan gagarumar tafiya alhalin ma ban san inda za a je ba bare a samu wani littafi wai shi tsatsu ba yayin da mahaifina ya ji wannan tambaya sai ya yunkura domin ya bani amsa amma sai tari ya sarƙe shi ya ci gaba da aman jini al'amarin da ya dugun zumar da hankali na kenan na ɗimauce, na ci gaba da matsanancin kuka ina mai ƙanƙame mahaifina daga can sai daina wannan kumallon sannan na janye daga cikin jikinsa muka fuskanci juna sosai a lokacin da idanunsa ke lumshewa yana buɗewa da ƙyar sai ya buɗi baki ya ƙara da cewa ya kai ɗana abin ƙaunata ka yi sani cewa muddin kana tare da wannan jaka ta guzurinka babu abin da zai gagare ka kuma babu wani tsautsayi da zai sa ka rasa rayuwarka sai kun yi shekara ɗaya da rabi sannan za ku isa inda littafin tsatsuba yake kuma wannan jaka taka ita ce za ta rinka yi muku jagora ba za ku samu nasarar zuwa inda wannan littafi yake ba sai kun haɗu da waɗansu jarumai guda hudu uku mata ne ɗaya namiji ma'abocin wani addini da ake kira musulunci wannan jaka ita ce za ta kai ku wajen waɗannan jarumai guda hudu. Sa'ad da na ji wannan batu, sai na ƙara cika da mamaki bisa yadda za a ce jaka za ta yi mana jagora a cikin wannan doguwar tafiya. Alhalin ba ta kasance abu mai rai ba, kuma ba magana take yi ba. Har na buɗi baki zan tambayi mahaifina, ta yadda wannan jaka za ta yi mana jagora a cikin tafiyar sai na ji gaba ɗayan jikinsa ya san dare kamar gunki. Idanunsa kuwa suka kafe. cikin ɗimauta na girgiza shi amma ko motsi bai yi ba kawai sai na rungume shi na fashe da matsanancin kuka cikin sauri na mai da shi kan shimfiɗarsa na kwantar da shi sannan na ruga zuwa cikin turakarsa da shigata sai na je na dafa bakar akwatin mahaifin namu da hannuna na hagu faruwar hakan ke da wuya sai akwatin ta buɗe na yi arba da wata jaka wadda aka yi ta da fatar damisa ko da na ɗauki jakar sai na ji ta daɗa nauyi Kawai sai na rataye jakar a kafaɗata na fita da sauri daga cikin gidan. Ai kuwa ina fita sai na ga gidan namu ya kama nitsewa izuwa cikin ƙarƙashin ƙasa har sai da ya lume gaba ɗaya a daidai wannan lokaci ne hawaye ya zubo mini saboda na san cewa shikenan na rabu da mahaifina ƙasarmu da 'yan uwana har abada. yanzu ne zan fuskanci sabuwar rayuwa irin wacce ban taɓa tsintar kaina ba a ciki kamar yadda mahaifina ya yi mini jawabin tafiyar da zan yi da sharuɗan da ya gindaya mini a cikinta ban yi wasa da guda ɗaya ba haka na ci gaba da tafiya babu waige kuma babu magana hakika na ga abubuwan al'ajabi da yawa a cikin tafiyar tawa kuma na sami ilimi mai yawa da wayewa akan sanin mutane da al'adu iri-iri gaba ɗayan rayuwata ta tsawon shekara arba'in da biyar ɗin a cikin tafiya ta ƙare. To masu sauraronmu duka-duka a nan za mu huta cikin wannan littafi na dogon zuma a cikin wannan shiri na fagen fama a tashar wild blood ga masu buƙatar turo da saƙon karta kwana wato za ku iya neman mu akan wannan namba kamar haka Sufuli tara sufuli. bi takwas bi hudu hudu ɗaya ɗaya ɗaya ko kuma ku rubuta saƙonku a ƙarƙashin wannan shiri na fagen fama sunana Adam Zannaɗisu nake cewa ma'assalam.